أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da hanyoyin da mutum zai bi wurin ganin cewa ya yi maganin hers wanda ya kasance abin kyama daga ciki abubuwan da muka ambata na farko mun ce eh, lazim ne ya kasance mutum ya iya gano menene illan da ya sa aka jarrabe shi da wannan mummunan sifa din menene aikata har ya kasance shi ya samu tasalluti a kan shi ya sanya masa wannan sifa a cikin zuciyar shi ta yadda ya kasance ya wuce iyaka wurin neman tara duniya da kuma tara sha'awoyi na duniya sawa'an ta hanyar halal ne ko ta hanyar haram ne ko ta hanyar shiga a cikin haƙoƙin mutane mun ce lazim ne kasance ya gano wannan illan ya gano wannan sababin wanda ya sanya shi a cikin wannan hanya ɗin daga cikin abubuwan da muka ambata mun ce akwai mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma da rashin tawakali ga Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin abubuwan da suke sababa hers kina wannan ya kamata ya zamanto ya yi maganin su sannan ya zamanto ya samu ikon kawar da wannan mummunan sifa ta hers a cikin zuciyar shi to yana daga cikin abubuwan da malaman akhlaq suka yi bayani dangane da abubuwan da suke sababa hirs da kuma hanyar da zaɓi a kawar da shi wanda za mu ambata cikin wannan darasin shine jahilci yake cewa wa ahadul asbab al-ukhra lil hirs huwa al-jahl wa adamul ittila ala haqa'iq al-umur wa ma yatarattab alaiha min nata'ij wa athar fi al-waqi' al-amali ɗaya daga cikin sabubba wanda bayan kenan mummunan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma rashin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala yake taimakawa wurin ganin cewa wannan mummunan sifa ɗin ta samu wujudi ta samu samuwa a cikin zuciyar mutum shine jahilci jahilci da kuma rashin ittila'i akan hakikanin al'amura da kuma abin da yake biyowa kansu na natijoshi da kuma tasirori a cikin ainihin aiki ɗin duk lokacin da mutum ya jahalce al'amura duk lokacin da mutum ya jahalce hakikanin al'amura to wannan zai afkar da shi a cikin laifuka iri-iri a cikin zunubai iri-iri a cikin sifofi ko kuma in ce cututtuka na zukata iri-iri kinin fa'iza alimal insan annal hirsa ita sabab fi salbi tumaninatahu wa hudu'ahu fi harakatil hayat fil سيوقئه wa الأسرة wa والتعب adda'im duk lokacin da mutum ya gane cewa lallai hirsi zai iya sababa masa ya zamanto ya rasa natsuwan shi da kuma kwanciyar hankalin shi a cikin rayuwa duk lokacin da mutum ya gane cewa hirs zai afkar da shi a cikin kunci da tsanani da wahala wanda yake na hal abada duk lokacin da mutum ya fahimci haka wa'annan hirsa sofa yuhaddim murwatahu أو يحدم مروته ويحطم شخصيته ويسقطه في, في أنظار الناس kuma duk lokacin da mutum ya gane cewa shi hirs da sannu zai rusa mutuncin mutum kuma ya zamanto ya rusa shaksiyan shi ya kada shi ya kada mutuncin shi a idanuwan mutane وأن الحرص يتسبب في أن يعيش عيشة الفقراء بالرغم من غناه الظاهري duk lokacin da mutum ya gane cewa lallai hirs zai iya sababa masa ya zamanto ya rayuwa rayuwa irin ta talakawa Dunda cewa yana da wadata wadata wanda ya kasance na zahiri wa anna ma jama'ahu min al-amwal wa tharawat sayantafi bihi al-akharin duk lokacin da mutum ya gane cewa lalle abin da ya tara na dukiya na arziki da sannu wasu za su yi istifada da shi ba shi ba watan a bayan bayanan kenan ya tara magada tana yawa ya kasance su magadan za su yi amfani da shi cikin hanyar alkhairi ya zamanto sun tsira da shi abin da ya tara ya halaka wala saboda haka nan sayus al an yawmal kiyama da sanu za a tambaye shi dangane da wannan abin da ya tara ran tashin kiyama bayan wasu sun istifada da shi bayan bayan kenan duk lokacin da mutum ya gane haka ya fahimci haka idan ya yi tunani kenan ajal fa innal haris iza fakkara fi hazin nata'ij wal awaqib الوخيمة فإن ذلك سيؤثر في نفسه وروحه تأثيرا إيجابيا وتدلوك تنا متين يوانغ تنانين yanzu ya zauna ya yi tunani ya ga cewa menene ya samu cikin wannan hirsin da yake cikin al'amarin rayuwar shi na duniya sannan menene zai samu nan gaba cikin rayuwar shi na lahira ya kamata ya zamanto ya zo ya yi tunani wannan tunanin kenan janibin ilimi ne ya san me ya kamata ya samu kan duk wani tasarrufi da zai yi menene kuma zai rasa kan duk wani tasarrufi da zai yi in ya san haka ya kori jahilci kenan saboda jahilci shine yake sababa afkuwan dewa daga cikin mutane a cikin zunubai sakamakon ba san hakikanin al'amura ba amma duk lokacin da suka samu ilimi suka fahimci hakikanin al'amura suka gano me suka samu cikin tasarrufa cikinsu me kuma suka rasa cikin tasarrufa cikinsu to da sannu wannan zai musu tasiri akan su ci gaba akan tasarrufin da suke ko kuma su dakata kendi lokacin da mutum ya gane cewa ba zai samu natsuwa ba lokacin da yake hirs duk lokacin da ya gane cewa ba zai samu kwanciyar hankali ba lokacin da yake yin hirs duk lokacin da ya gane cewa yana rayuwa ne cikin wahala da rashin arziki yana rayuwa ne cikin rashin natsuwa yana rayuwa ne a halin baya da mutunci baya da shaksiya yana rayuwa a halin baya da girma a wurin mutane cikin idanun mutane yana rayuwa ne rayuwa na talaka alhali shi yana da arziki yana rayuwa ne rayuwan da daga baya zai fuskanci asara ran tashin kiyama abin da ya tara wani zai amfana da shi tun lokacin da ya wannan tunanin lallai wannan zai masu tasiri zai kokarin ganin cewa to bari ya sauƙaƙa ma kanshi ya dawo ga kana'a ya yi kokarin ganin cewa ya imtisali da umarnin Allah subhanahu wata'ala ya nisanci hannun Allah subhanahu wata'ala saboda ya zamanto ya amfana da dukiyar shi nan duniya sannan ya amfana da ita ranar tashin alkiyama kenan ba makawa wannan yana taimakawa wani ganin cewa mutum ya yi maganin wannan mummunan sifa ɗin shi yasa babban malamin akhlaq marhum faidul kashani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafin sama hajjatul baida yana bayani dangane da maganin hirs yake cewa abu ne wanda ya kasance murakkab watan ya kawwanu ne da abubuwa guda uku yake cewa ilam anna haza dawa مركب min thalathati arkan ka sani ya kai bawan كان cewa maganin wannan cuta ɗin watan hers kenan ya kawwanu ne ya rakabu ne da gimshiƙai guda uku wani ne wannan gimshikan guda uku yake cewa asabar wal ilm wal amal haƙuri da ilimi da aiki waɗannan su ne suka haɗu su kasance magani wanda mutum zai yaƙe hirsu da shi ya kawar da shi daga zuciyar shi wannan abubuwan kuma guda uku su ma za mu samu bayaninsu cikin abubuwa guda biyar na harko dangane da abin da ya shahi aiki wani irin aiki ne mutum zai yi ya ga cewa ya kawar da hirs yake cewa al-iqtisadu fil ma'isha والرفق في الإنفاق فإن هذا القدر يتيسر بأدنى جهد ويمكن معه الإجمال في الطلب فالاقتصاد في المعيشة هو الأصل في القناعة ونعني بالرفق fil infaq wa tarkil farq fi kenan a nan wurin idan muka duba na janibin aiki iktisadi yana da muhimmanci sosan gaske me ma'anin iktisadi yana nuna kenan tsaka-tsakiya mutum ya kasance bai yi tafriti ba bai yi sakaci ba hakanan kuma bai yi ifrat bai wuce gona da iri ba a cikin rayuwan shi kenan iktisadi a cikin rayuwa da kuma sauƙaƙawa a cikin infaƙi watan ba tare da ka infaƙin dukiyanka ba ya zamanto kai ka zauna baka da komai saboda haka da irin wannan ƙadarkin da irin wannan gwargwado ɗin yana yiwa cikin sauƙi ya kasance mutum ba sai ya yi dogon wahala ba in dai za ka yi iktisadi a cikin rayuwanka kuma in dai za ka yi infaki warwado ba tare da ka yi infakin don dukiyanka ba ka zauna ba ka da komai to wannan yana iya haƙaƙuwa a cikin jihud wanda yake ƙarami sosai ba sai mutum ya sa duk lokacin shi ba cikin nema har ya kasance ma ya kauce ma koyarwa na addinin musulunci ganin cewa sai ya tara saboda mai saboda iktisadi a cikin rayuwa mutum ya kasance yana mura'atikin cikin gwargwado gwargwadon abin da yake bukatan ka gwargwadon abin da yake abin da ka ka kasance shine kake kokarin samarwa a cikin rayuwanka wannan ya wadatar kuma wannan shine asalin abin da zai baka kana'a ke ne kasance kana da sauki a cikin infaki watan baka infakin dun dukiyanka ka zauna baka da komai kasance kuma kana iktisadi a cikin rayuwanka wannan zai baka damar ka kasance kana da kana'a wannan akan mustawa aiki kenan in ka samu kana'a kenan ka rabu da hirs ba kai ba hirs shi yasa ya zo cikin wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo a cikin mizanul hikma cikin mujalladi na uku eh, shahi na 2557 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin wannan hadisin man iqtasada aghnahu duk mutumin da ya iktisadi ya yi tsakatsaki a cikin rayuwar shi ya yi ri'ayan haddul haddul wasat a cikin rayuwar shi to lalle Allah subhanahu wata'ala zai wadatar da mutumin domin mutum bai mutum bai israfi ba hakanan bai banzatar da dukiyar shi ba Allah subhanahu wata'ala zai wadatar da shi a cikin wani hadisi ma shigan wannan shi mana cewa mani tasada lam yaftaqir duk mutum da ya iktisadi to bayan za a ce zamanto ya talautu kenan wanda ya iktisadi Allah subhanahu wata'ala zai wadatar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wannan hadisin hakanan wa man bazzara afqarahu Allah duk mutum da ya kuma yi almubazzaranci ya banzatar da dukiyarsa ya yi israfi wurin infakan duke shi to Allah subhanahu wata'ala zai talautar da shi dama kusan ɗabi'an irin wannan ayyuka ɗin haka ne duk lokacin da mutum zai banzatar da abin shi to shikenan zai zauna kenan baya da komai ƙa'ida ne hakanan wa man zakara Allah azza wa jalla ahabbahu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya ambaci Allah subhanahu wata'ala to Allah ta'ala zai so shi musamman ma in ya kasance an baton Allah subhanahu Taala ya kasance haddin ne wanda yake a'ala wata ya kasance mutum yana tuna Allah cikin dukkanin tasarrufatikin shi cikin motsawan shi da kuma cikin sukunin shi yana tuna Allah ya tuna Allah lokacin da sabo ya bijiro masa wannan shine babban mustawa babban marhala na uh, zikirin Allah subhanahu wata'ala wanda zai ba mutum dama ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya so shi kenan wannan shine mataki na harko kenan aiki ne za mu gani wannan janibin tunda ana maganin tattalin arziki ana maganin iktisadi janibin aiki ne kenan kana iya ka isu da abu kaɗan cikin rayuwanka sai ka samu kana'a wannan kun baya bukatan sai ka yi dogon wahala hakanan kuma kakai almubazzaranci kada ka yi israfin dukiyanka ka yi ra'ayan haddul wasat a cikin infaki shi ma zai yi baka kana'a kuma zai wadatar da kai in ka wadata a lokacin baka bukatan kai hers sai zamanto kenan ka rabu da wannan mummunan sifa ɗin sakamakon mai sakamakon kare tsaka tsakatsakiya a cikin rayuwanka sakamakon kare tsaka tsakatsakiya a cikin infakin dukiyanka ka nisanci almubazzaranci da kuma israfi a cikin dukiyanka sai zamanto ka wadatu sannan kuma wannan ya wadatar da kai daga hirsi ne zamanto a ƙarshe ka nisanci wannan mummunan sifa sai kuma al'amari na biyu daga cikin al'amarin da suke taimakawa ya kasance mutum ya nisance wannan mummunan sifa ɗin ta hirs yake cewa annahu iza ta yassara له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل الاستقبال tsoron mustaqbal ɗaya daga cikin abubuwan da suke cutar da mutane shine tsoron mustaqbal idan ka samu abin da yake ka fi'ilan cikin hadar ɗinka shine ka wadato da shi ka iso da shi kuma ka gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan kar ka tada hankalinka ka ɓata ma kanka kwanciyar hankali da natsuwa ta hanyar tunanin mini ne zai zo nan gaba in ka fara wannan tunanin shikenan shaidan sai ya shigo maka kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha shaidan a koda yaushe yana maka alƙawalin talauci ne yake yana ce maka in kai infaki zaka talautu in ka ba da ka za ka talautu in ka ci za ka talautu wani lokaci wasu mutane kana gani suna da arzikin ba su ma iya ci ma kansu saboda suna jin tsoron wannan alkawalin da shaɗaya musu wannan wasu wasan da shaɗaya musu na talauci saboda haka ta kowane hali suna jin tsoron talauci saboda haka suna cikin nema ne dare da rana tare da cewa sun tara dukiya wanda zai ishe su amma saboda hirs da suke ɗauke da shi sakamakon shaɗan ya tsoratar da su daga talauci ya musu alkawalin talauci nan gaba sai zamanto sun shiga neman duniya da neman tara sha'awoyi na duniya kuma ta wace hanya ce hakan kuma shaɗa yana umarni da alfasha shaɗa yana shajja a mutum yana kwaɗita mutum yana ruɗan shi da ya kusanci alfasha kenan sai mutum ya kasance yana cikin hayyacinsa yana muraƙaban kanshi lokacin zai fahimci cewa wannan alkawali ne na shaidan wannan kuma umarni ne na shaɗan kuma ya kokarin ganin cewa nisanci wannan kenan mutum ya iso da abin da Allah subhanahu wata'ala ya wadata shi fi'ilan ya bar ma Allah subhanahu wata'ala na gobe ko kuma abin da zai biyo baya wannan shine abin da zai ba shi natsuwa cikin rayuwarsa ba bashi kwanciyar hankali wannan shine kuma zai kawar masa da hers wanda yake mummunan sifa ne kuma abin nisanta sai zamanto ya samu kana'a ya samu natsuwa a cikin wannan rayuwa wannan kenan a takaice da fatan Allah subhanahu wataala amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin